Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. masararo yusuf abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc to a cikin shirin za a ji cewa sojojin tarayyar najeriya na ci gaba da karya logon 'yan bindiga daɗi da ke arewa maso yammacin kasar a jamhuriyar nijar kuma ra'ayoyi ne ke ci gaba da bayyana game da cikon shekaru 60 da kasar ta samu 'yancin kanta a hannun turawa mulkin mallaka na kasar faransa akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri A jiya Litinin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaɗuwar cutar corona virus bulki. Magunguna da dama suna kan gwaji a kan huska na uku. Kana muna sa ran samun magunguna masu inganci da za su taimaka wurin kare mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yake har yau ba a samu mafita ba, kuma tana yiwuwa ba za a samu ba a yanzu in ji babban daraktan who dr tedros azanum yana fadawa wani taron manema labarai a jiya litinin Azanom ya yi kira ga kasashe da ɗaiɗaikun mutane kowa ya bada taimakon da zai iya wurin gwaji da bibiyar masu cutar da nisanta da juna da kuma saka abin rufe baki da hanci da ma wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka wurin dakile cutar. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da yawan kamuwa da cutar da mace-mace daga COVID-19 ke kara yawa a faɗin duniya. ya zuwa jiya litinin an tabbatar da mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar covid-19 a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins lamarin da ya kai waɗanda suka mutu da cutar zuwa dubu ɗari shida da casa'in da ɗaya da ɗari uku Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya ceceki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talabijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa wurare da dama a ƙasar mu ba su da matsala yana mai cewa a buɗe makarantu. kiyasin na zuwa ne wuni guda bayan da dr deborah bergs shugaban kwamitin yaƙi da coronavirus a fadar white house ta faɗa wa cnn cewa muna cikin wani sabon babi abinda muke gani a yanzu ya sha bamban da abinda muka gani a watannin maris da afrilu ga dukkan mazauna yankunan karkara ina tabbatar muku ba ku da wata kariya daga wannan cuta ita ma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi a majalisar wakilan kasar mai rinjayen 'yan democrat ta faɗa wa talabijin abc a shekaran jiya lahad cewa ba ta yarda da kiyasin burks ba cewa makonni a baya cutar ta yi ƙasa ainun a nan amurka kafin ta sake kunno kai a tsakiyar watan yuni shi ko Trump ya faɗa a wani sakonsa da Twitter cewa Pelosi mara hankali tana faɗar kalamai marasa kyau akan Dr. Deborah bergs saboda tana ba da bayanan ayyukan kwarai da muke yi na yaƙi da cutar China har ma da samun maganin rigakafi. An tabbatar da ministoci uku a kasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin kasar. Fadar gwamnatin Gambia ta faɗa a wani sakon Twitter a ranar Lahad cewa ministan kuɗi Mambure Injiye da ministan fetur da makamashi Fafa Sanyang da kuma Ministan noma Ami Fabure sun kamu da cutar coronavirus. shugaban gambia adama baro ya sanar a makon da ya gabata cewa yana shirin killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da mataimakin shugaban kasa a satru ture ya kamu da cutar tun a cikin watan maris ne da gambia ta kulle iyakokinta na sama da na kasa gambia mai yawan al'umma da ba su wuce miliyan biyu ba suna da mutum 498 da suka kamu da covid-19 kana tuni wasu mutum tara suka mutu da cutar a cewar john hopkins Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya sanya hannu a kan dokar da take jan kundin ma'aikatan gwamnatin tarayya akan ɗaukar ma'aikata daga kasashen waje su yi ayyukan da Amurkawa ke yi. Fadar White ta ce dokar umarnin shugaban kasar za ta taimaka wurin haramtawa ma'aikatan gwamnati wurin maye gurbin Amurkawa ma'aikata wanda ake yi ba bisa ka'ida ba ana baiwa 'yan kasar waje don neman raƙusa. dokar ta buƙaci ma'aikatun gwamnati su kammala bincike a cikin gida su kuma nuna ko suna ɗaukar 'yan asalin amurka da 'yan ƙasa aiki akan mukaman aiki da mutane da dama ke nema Trump ya ce matakin da ya ɗaukar ya biyo bayan wata sanarwa ne daga ma'aikatar Valley Authority ta jihar Tennessee cewa za ta bada kashi 20 cikin 100 na ayyukan fasaha da kamfanoni da ke kasashen waje wanda za su yi amfani da takardar biza ta HIV. wannan dokar umarnin shugaban kasar na zuwa ne yayin da wasu 'yan jaridar murya amurka suke zaman jiran tsammani ko za a sabunta musu takardun bizar su ta g 1 bayan da ma'aikatar ta sake duban takardun bizar ma'aikata trump ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa zai kori shugaban ma'aikatar tva ta jihar tanasi mai suna skip thompson saboda yana ɗaukar 'yan ƙasar waje aiki kuma yana ɗaukar albashi mai yawa a ƙarshe wani aiki da hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar turkiya ta yi a wani sansani mai ɗauki da dubban mutane da suka rasa su da suka hada da iyalan mayakan is ya fallasa kalubalolin tsaro da yawa da ka iya cutar da dakarun siriya mai samun goyon bayan amurka a cewar jami'ai da kuma masana ma'aikatar tattara bayanan sirri ta turkiya a cikin watan yuli ta ce an shiga a sansanin alhol da ke arewa maso gabashin siriya ta barauniyar hanya kana aka fice da wata mata 'yar gabashin turai da 'ya'yanta hudu a cewar kafafen yada labaran turkiya jami'an rundunar siriya ta sdf sun tabbatar da tserewar sansanin alhol yana kunshe ne da dubun dubatar mata da yara masu alaka da 'yan kungiyar ta'addancin is dakarun sdf mai samun goyon bayan amurka ita ce ke bada tsaro ga sansanin alhol kana take kula da gidajen fursuna da dama a arewa maso gabashin siriya da ke dauke da dubban mayakan is da ma wasu 'yan kasashen waje dubu biyu kuma madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda sojojin kasar ke ci gaba da karya lagon 'yan bindiga daɗi waɗanda a baya nan suka hallaka kimanin 'yan ta'adda fiye da tamanin a arewa maso yammacin ƙasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina a wani sabon yunkuri don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya rundunar sojojin najeriya na ci gaba da yin diran mikiya a kan sansanonin 'yan bindiga daɗin rundunar sojan najeriya kawo yanzu na cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu kamar yadda jami'in sadarwa a sashen aikace-aikace na hedikwatar sojan najeriya kanar amin ilyasu ke karin bayani kawo yanzu dakarun operation sahel sanity sun yi nasarar halaka 'yan bindiga 80 gami da kwato shanu guda 943 da ƙananan dabbobi guda 633 haka kuma sun danke 'yan bindiga guda 33 tare da cafke bindigu kirar AK-47 guda bakwai, bindiga mai barin wuta wacce ake wa lakabi da gvmg guda daya da kuma bindigu kirar gida guda goma sha shida. Haka kuma jami'an tsaron sun kubutar da mutane goma sha bakwai da ake garkuwa da su tare da tafke masu baiwa 'yan bindiga bayanai su goma sha hudu. a yayin haka sojojin sun murkushe tare da lalatar da guraben 'yan bindiga da dama masu sharhi kan sha'anin tsaro irin su tsohon kwamandan sojoji mi salman na cewa wannan hoɓɓasa na sojin najeriya ko kaɗan bai zo da mamaki ba su ma makiyaya irin su honorable khalil muhammad bello da ke zama jagoran kungiyar kuran gaskiya al'amarin shine cin babu wanda ke shakkan abin da ake cewa capability ɗin sojojin najeriya saboda haka idan wannan al'amuran da ke faruwa a nan northwest abu ne da mutane dole um, suke murna da shi kuma suke fatan za a jure kuma suke fatan za a ci gaba da haka saboda fisabillahi waɗanda ke wuraren nan ko kuma 'yan najeriya gaba ɗayansu suna suna sha'awan ko kuma suna addu'an ran da za a ce al'amura sun dawo daidai wato sha'anin ko kuma yanayin tsaro ya karu ya bunƙasa kuma 'yan najeriya su ci gaba da walwalansu shi fa talakan ƙasa dama abin da yake so kenan saboda haka abu ne da muke murna da shi kuma muke addu'a muna fatan allah ya sa kuma a ci gaba da haka a fi karfin wa'annan 'yan ta'addan ya zama cewa an dawo cikin lafiya ya zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali yadda aka sani a najeriya gaba ɗayanta. su ma makiyayan najeriya irin su honorable khalil muhammad bello da ke zama jagoran kungiyar makiyaya ta kulan allah na ƙasa baki ɗaya na cewar wannan hoɓɓasa na sojojin wurin kwato musu shanunsu daga hannun 'yan bindiga daɗin abin ayaba ne Ya mun gode mun gode mun gode a sojojin Najeriya babu abin da za mu ce illa mu gode wa Allah mu gode musu wannan namijin kokari da suke wajen kashe 'yan ta'adda da suka gallabi ba ma makiyaya ba dukkan al'ummar Najeriya abun yabawa ne. kuma waɗannan dabbobi da suka kwato babu abin da za mu ce farin ciki har kunne wato sallah ta haɗu da farin cikin sake farfado da arzikin mu kuma la shakka fihi wannan abu da aka yi zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a najeriya baki ɗaya domin dama abin da yake haddasa fitina shine talauta waɗannan makiyaya dare ɗaya a saukar musu babu kamar daga sama so mun gode a sojoji kuma su ci gaba da yin haka dukkan najeriya in allah da matukar suka doge da yin haka za a samu zaman lafiya a dukkan najeriya baki ɗaya hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan da wannan rahoton yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar suka fara mayar da martani bayan jawabin da shugaban kasar Isufu Muhammadu ya yi wa al'ummar kasar albarkacin cikon shekaru 60 da Nijar ɗin ta samu 'yancin kanta a hannun turan mulkin mallaka na kasar Faransa. inda yayin da bangaren masu rinjaye ke yabawa abin da suka kira kyaukyawar anniya ta shirya zaɓe shi kuma bangaren masu hamayya na ganin sasanta bangarorin siyasar kasar shine abin da ya fi dacewa shugaban kasar ya bai baiwa fifiko kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma Jawabin na shugaba Isuhu wanda ya fara da batun zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 na nuni a fili cewa ya fara ban kwana da kujerar da ya shafa shekaru goma a kanta. Dalili kenan ya shawarci 'yan siyasa na dukkan ɓangarori su shiga wannan fafatawa mai cike da tarihi in ji shi. a cewar siraji isaka na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki jawabin na shugaba isu muhammadu ya kayatar ko wannan kira da shugaban kasa ya ya zo daidai ga abin da jama'a suke jira saboda babu abin da ya kwancin hankali a cikin kasa kamar zaman lahiya to wannan ne shugaban kasa da su muhammadu ya yi kira ga kowa da kowa ya zama a huskanci wannan zaɓe ya tambaya a majalisar koli ta union african ya tambaya ga majalisar koli ta francophonie ya tambaya da duk wasu mutane wanda suka iya kawo gyaran huska ko wani kuskure da aka yi a cikin girgam na kasa a zo a daidaita shi wannan girgam na zaɓe da aka yi saboda ya zamanto ya yi daidai ga girgam wanda kowa ya yi na'am yara da shi a yanzu haka 'yan adawa na ci gaba da kauracewa dukkan harkokin da ke da nasaba da tsare-tsaren zaɓe saboda rashin gamsuwa da yanayin da ake tafiyar da waɗannan ayyuka sabili kenan ɗan takarar zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar mpn kishin ƙasa ibrahim yakuba ke ganin ɗaukar matakan sasanta ɓangarori shine abin da ya wajaba a wuyan shugaban ƙasa a maimakon wani abin na daban lokacin da shugaban ƙasa yake cewa yana shirin kyakkyawan zaɓe bancin jam'iyyar shi babu wata jam'iyya mai muhimmanci wanda take cikin wannan shirin zaɓe su kaɗai suke shirya zaɓen su shi shugaba aikatawa yake ba gai yake ba to ka gani kuma aikatawa abinda shugaban kasa ya kamata yi idan yana nema a yi zaɓe na kirki na gaskiya shine tattaunawa da duk jam'iyoyin da ka sani ko ko kungiyoyin hula ko kuma duk wanda wannan shirin zaben ya shafa shugaban kasa abinda tanje ya yi zaman yi da shi ya tattauna da shi ya yi magana da shi lokaci zuwa lokaci shi ya kiya bai taba yin shi ba da 'yan adawa kuma bai taɓa yin shi ba ko da kungiyoyin horar hula ko kuma da wasu masu ba da shawara neman taushe kingin jam'iyoyi ko kuma hudda su daga cikin tsarin zaɓe wannan abubuwa biyu sun sa a cikin tsarin zaɓenmu an samu babban koma baya ta abin da ka sani da baya yanzu ya taɓarɓare ya lalace kuma abin da Eh, ga shiga kamashi. A ranar biyu ga watan Afrilun 2021 ne ya kamata shugaba Isu Muhammadu ya damka ragamar mulki a hannun mutumin da zai lashe zaben da ke tafe. Karan farko kenan da wani zababben shugaban ƙasa ke kammala wa'adinsa salin alim. Lamarin da ya ce zai zama wani abin alfahari a gare shi. Saboda haka ya kiran bangarorin siyasa su mai da hankali a kan mahawarar tallata manufofi domin saka Nijar a tsawon ƙasashen da ke demokuraɗiyya irin ta zamani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulai. A ɗaya bangare kuma wakilin muryar Amurka birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya tattaro muna ra'ayin wasu 'yan ƙasar Nijar ne game da cikin waɗannan shekaru 60 da Nijar ɗin ta samu 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka da ƙasar ta Faransa. sai mu ce alhamdulillah mun gode mu Allah da ya gwada mana wannan lokacin tunda kamin a samu wani wanda da ni ina da shekara biyu yanzu ina da shekara sittin da biyu kenan ko da an ka samu ni ina da shekara biyu yanzu gashi Allah ya gwada muna an zo daidai lokacin da ana yi da mu har mun san ma menene ake yi me ke faruwa sai mu ce dai mun gode mu Allah ya kara taimaka mana cikin Nijar a kara kuzari wajen fannin ilimi a kara kula da tsaron da ake tsaro mun san da ana yi amma a ƙara kula da fannin santankin nan kiwon lahiya muna da bukatar shi ma a kula da shi da fannin ilimi don duk ban su ilimi ne ke gaba a kula muna da makarantun ne kowane ministra an ka aza a rinka bashi umarni yana yawo ta cikin nijar yana ganin me ke faruwa a ba a baka ka koma ya mai kai zaman kai kwancin ka baka zuwa ka gani menene ake yi ya ake rayuwa makaranta ba wata kasa wadda za ta ci gaba ya aka hita ilimi. ta Madam A'i, ranar na horon ciki ta wanda Nijar ta samu 'yancin kanta shekara 60 alhamdulahi ga magabatan mu na busa har wannan gana kwanni duka an sallace sai mu godiya wajen Allah mu gode mu Allah kwarai kwarai su sallah ta daidai da damana ta daidai da muna sawa itatuwa kenan nan ice ya samu damshin yin tashi haka da maza in akwai ko ce an san ice an ce ice an ka shi kenan mutum ba a san wanda sai cin ganin shi ba yanzu an sa itace wurin likita na wurin an rashin lahiya na ka ganin mutum sai shi zo a yi tratament kishi a yi tretan shi deja ya zo ya zuna ya huta assalamu alaikum suna na shehu amani to alhamdulillah muna murna da zagawa wannan shekara ta turwa ut ta da shan itace alhamdulillah muna cikin farin ciki mana bambancin da ke akwai akwai li'ima bana tunda li'ima ta sabka ruwa ga sanan kullum ana ruwa alhamdulillah mun shibka itace cikin lema muna murna muna fata wannan ce su ɗore kuma a tattala su don yaran manyan gobe su ci amfanin su. Sunana Abdurrahman Shaibu. Alhamdulillahi sai mu yi Allah godiya mun ji daɗi kwarai kuma duka dai jama'a da magabata da kowa da kowa alhamdulillahi abin ya sha muna fatan waɗannan itacen da an kasa ubangiji Allah ya kai su lahiya kuma Allah ya sa a ci unhwanin itacen ga. Gaskiya sallar bana tana da bambanci gwargwado don yan ana samun duk shekara ma'ana irin hakan ga abin zai sha kwarai. Rana uku a cikin watan takwas. shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin Yamai akan mita ɗari da da biyu biyar A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. yanzu kuma lokaci ne da abdulaziz adili toro zai gabatar da shirin kuwa bar gida ya bar gida? Gida ya bar gida. wanda ba Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku shiga ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu. Da bako na musamman dan asalin kasar Ghana. awala Muhammad. Da ke jihar uh, Virginia a nan kasar Amurka. To me za ka ce ma matasa wanda ke barin Ghana su je har Niger su shiga wannan Sahara zuwa Libya a shiga ruwa a rai ga hannun Allah a iso a ce a samu wani lokaci a a yi nasara a wuce a zo na koko wani lokaci ma rayuwar dai ga yadda ta take misa wani sako zaka ba su idan suna sauraron mu a wannan lokaci wallahi sakon da zan ba wa wa'annan matasa shine zan ci haka mun san gida na da ƙarfi amma ah, ba ra'ayi ne mai kyau ba ba ra'ayi ne domin yanzu turai ya sake ba kamar zamanin da in ka shigo ba takarda ka kai da kanka za ka yi da sani da ka shigo na muna addu'a kowa ya samu ya shigo kowa da rabon shi dare amma ta wannan fanni ba abin da zan ce ma dan uwana ya je ya bi shi bane don in ka shigo muna da waɗanda suka shigo yanzu haka da waɗanda mu kanmu ni da kaina na garanti ma wasu da yake wahalan da suke ciki yanzu haka ba wahalan wasa bane ana amurka takarda shi daga nan amurka duk da garantin da muka garanti musu ba wahalar wasa suke yi ba shi yasa wai ka taso ka je ka bi daidai ka bulle nan ka bulle nan ka ba shawarar kirki ba ne ba zan ba kowa wanda shawara ba. mutum baya da visa baya da abubuwan da ya kamata ya shigo kamar dai an gayyato shi kawai dai mutum ya zama shi kenan. Wallahi gara ka ya zaman ka gida. Hmm. Ganin ka laihin ga waza azalihin me yasa mutane suna bare inda suke suna ta wasu kasashe daban duk da cewa musa Afirka Allah ƙasa ce wadda Allah ya bata albarka ko me ya kamata a magance wannan matsala haka ina ganin nema game da samu kenan a dama abin da ke kai na kenan don matasa ko kuma mu duka mu bar gida mu zo mu zauna muna wani rayuwar da ba iyalai ko iyaye kusa da mu ya fito ga irin shirin da shugabanninmu suka yi mana a gida domin in ka duba yadda turawa suka tsara kasashen garin su ban ga abin da ya hana mu ba za mu yi irin wannan ba duka ne abin da suke tafiyar da ganin su da su shine adalci adalci hmm. adalci bature bai wasa da adalci mu kuma kasashen mu abin da muka kubuta kenan rashin adalci shi ke kashin mu amma ba haka ba duk ababen da ubangiji ya bamu duka su turawa ba su da shi duk wani abin da suke amfani da shi duka wurin mu suke zuwa su samu Mm-hmm. To me ya sa mu ba mu iya mu gyara garin mu mun tashi matasa sun bar gida sun wahala an bi desert a shigo kasan turai wai za a zo a nemi halalin duka ya fito da shugabannin mu irin shirin da suka ajiye gida sai in akwai wani laifi to shugabannin mu zan biya ma. Mm-hmm. Kuma ba zan ja baya ba wallahi. To ganin ka yanzu waɗanda su suka samu suka yi nasara suka zo nan suka kwashe shekaru da dama wani kira gare ka gare su wani taimako za su ba kasashen su na asali kamar mu da muka zo muka yi karatu mun zamna shekaru da shekaru nan ga ka ganin ka wani irin agaji za mu iya kai ma gwamnati za mu iya kai ma al'umman mu can ta gida haka ko za mu iya taimaka musu muna nan kuma za mu iya taimaka musu eh wannan babban tambaya ne sosai amma zan kamanta shine ne eh, kowa ya sani ko da wani yanzu haka muna muna muna kusantan eh, layya do abin da za a ci a sha gida duka yana fita kafin turai ne ya je gida da layya da ko su kristan ma ya kai krismasin nasu to mm. mutane da ke turai su ke kai agaji taimako duka mu ke kaiwa to wurin wannan dai za a ce ma yan uwa duka kowa ya yi kokari duk irin taimakon da za ka iya ya taimaka daga gida sannan mu da muka yi karatu nan ga kuma to ana dai son a je gida a je a taimaka amma yadda in ka je gidan ma yanda kake gani suke son kai ka bi su irin nasu rashin adalci ne sai ka ga ya hana ta iya zama a gidan ka taimaka daga gida amma in ba haka ba wallahi duk wani wanda ke kafin turai da yake da karatu ko yake da wani ilimi yana fama ne da yaje gida ya je ya taimaka da wa'annan kenan da gani ka rashin adalci shi ke bayan duka wannan lamari da yasa Afirka da dama suna barin inda suna barin inda suke can su zo nan kasashen waje haka abinda da ni nake gani kenan rashin adalcin nan hmm. rashin adalci to wani kira abu ne sosai wani kira gare ka yanzu ga shugabannin afirka masu sauraron musamman in ce najeriya da chad da niger abin da ke kira zuwa ga masu sauraron mu ne shine kamar yadda na faɗin nan shugabannin mu mhm. adalci ya kamata su mana su mana gaskiya su mana adalci ni ya so wa'yan gan in ya gamu da addini mu dama addini dai kowa ya san mu Afirka kowa muna da addini mun kama addini ba da wasa ba to addinin mu kuma shi ya karantar da mu komai a bisa kan adalci ne to sai mu kokari mu kama adalcin mu yi ma talakawa da kowa da kowa ai ma jama'a gaskiya don wannan ya kwanta wallahi rayuwar mu kuma zai kwanta mashi insha Allah to malam awalla muhammad mun gode kwarai da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke babban birnin washington dc kuma sati mai zuwa idan allah ya yarda na gode kwarai To a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Muni Barma doke da sharhin jaridun Nijar. sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar da kasashen rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai sun bayyana shirin ɗaukar matakan maido da doka da oda a yankunan da matsalar tsaro ta hana wa jama'a sakewa wato iyakar ƙasar da Mali inda makarantu da asibitoci suka dakatar da aiki kamar yadda aka bayyana a ƙarshen wani taron da ya gudana a makon jiya a fadar shugaban ƙasar Nijar don bitar shawarwarin da aka tsayar a taron ƙasashen jason sahel na birnin nouakchott jaridar air info na cewa an tsinci gawawwaki biyu na wasu matafiya a wani wurin da ke tsakanin garin gaturun na ƙasar libya da madama a jamhuriyar niger jaridar ta ce da alama sun haɗu da ajalinsu ne akan hanyar su ta dawowa gida nishar haka kuma ana hasashen yiwuwar sauran abokan tafiyar su sun fantsama cikin daji don neman ceto ko a watan yunin da ya gabata ma an tsinci gawawakin wasu mutane a kusa da garin madama na yankin agades jaridar lebanon ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a game da taɓarɓarewar sha'anin tsaro da yanayin rayuwar al'umma a Afirka ta yamma, musamman a ƙasashen Sahel da na yankin tafkin Chadi. jaridar ta ce a wata sanarwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya alakanta faruwar wannan al'amari a kan yawaitar ayyukan ta'addanci da rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya safarar biladama fataucin miyagun kwayoyi da makamai sai ayyukan haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta ɓarauniyar hanya abin da ke matuƙar buƙatar gudunmuwar jama'ar cikin gida da na waje kafin samun mafita. mu karkare da jaridar lanketar wacce ta ruwaito cewa an shiga zargin shugaba isu muhammadu da yin katsalandan a tsare-tsaren zaɓe bayan da ya bada umarnin a aiwatar da sauye-sauyen da za su ba da damar gudanar da zaben kananan hukumomi kafin na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da nufin kawo ƙarshen korafin da galibin jam'iyyu ke nunawa game da tsarin jadawalin na farko abinda ake ganin bai yi wa jam'iyyar pnds tarayya daɗi ba domin a nata tsarin jam'iyyar mai mulkin ta fi son a fara da fafatawa a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa kafin na shugabannin ƙananan hukumomi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. za mu kammala shirin ne da shirin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka. a jawabin da ya yi baya-bayan nan a jihar Iowa dangane da 'yancin yin addini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana 'yancin addini a zaman 'yancinmu na farko kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Ya kuma ce mutunta wannan muhimmin 'yanci shine tafarkin gwamnatinmu. 'Yancin addini na ci gaba da fuskantar barazana a ƙasashe da dama. Sakatare Pompeo ya ce mutane hudu daga cikin biyar a faɗin duniya. ba sa samun cikakken 'yancin addinin da suke so domin samar da kyakkyawan yanayi ga jama'a da ke neman 'yancin bin addinin da suke ra'ayi amurka tana amfani da dukkan hanyoyin da take da su ciki har da bayyana sunayen kasashen da ke taka wannan haƙƙin. we've china's war on faith its mass detention of uyghurs its Pompeo ya ce muna bayyana yaƙi da addini da China take yi yadda take kamewa da tsare ɗimbin jama'ar Uyghur. haka kuma ba za a kyale mummunan matakin da ta ɗauka ba na sauya dokoki goma na bible da wasu kalamai na babban sakatare shi tsawon shekaru biyu da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karɓi bakuncin manyan taruka biyu domin ƙarfafa 'yancin addini inda kasashe da shugabannin addinai daga bangarori daban-daban na duniya suka tattaru tare da manufar kare 'yancin addini amurka ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin jama'a a faɗin duniya wannan babban abin koyi ne na shugabannin da suka kafa kasar waɗanda suka gina amurka bisa ƙoƙarin tabbatar da samawa amurkawa 'yanci da haƙoƙi waɗanda ke shimfiɗe a cikin dokokin samun 'yancin kai da kundin tsarin mulki a cewar sakatare pompeo ya ce manufofin ƙasarmu a kan ƙasashen waje wajibi ne su daidaice da wannan fahimtar pompeo ya kara da cewa wannan dagewar ce ta mai damu wata tauraruwa mai haskawa a bangaren yanci da walwala a duniya an gina manufofinmu na kasashen waje a kan kakkarfan tubali wanda aka shata tun kafuwarmu? sharhin muryar amurka kenan kuka saurara wanda yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. To da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi ne ke ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.